أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له قال الله عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والأمور jira wani annan mai tahi mai wanda attahi babu sai rage saboda haka can shi da addinin na ƙarshen ka ambata cewa manzo sallallahu alaihi wasallam dinin sa duk duk sun ka gabata akwai limit ko dai daga al'umma ne rasulun ta bani isra'ila kuma mun gani cikin alkur'ani ya ba da labaruka an yi wani annabi yanzu ko masoso baka jama'a a ina an kai annabin ma baka san ne ba ka ce ga wani sai abin da aka zaton shi na bayan an canza mai huska irin a attaura ce ɗari bisa ɗari ita ce ka san ba ma cewa wannan shi ta ko manzanci na annabi qiyama rahmatan bil alamin zagaye dukkanin halitta halitta ba a cire to sannan sai mu dawo mu karanci wannan san ina ne wannan man yaya abin sun bana yana son ya ɗauko ya ɗauko tarihin a gangaro har zuwa inda za mu dire wajen shi Aisha Rasulullah a mudda ko farkon a kaso na manzanci ne tun da kason manzanci ne ta hanyar shekaru biyu wuri biyu na kason da ya a makka kuma kason ya karasa a madina to kason farko na manzanci ya yi shi ne da makatan mukarramati ta sa ilal islam kaɗan da aiko manzo sallar wanda ka cewa Allah ya tabbatar na aji manzo sallar sallar ce Allah ya dibo duniya babu wani ko gidan duci ko gidan laka wanda ciki akwai mai cewa Allahu Allahu babu shi ma'ana babu musulmi sai da aka kai haka nan fa lillahi al'umma kenan duniya gaba daya cimma haka kuwa bi ikhlasihi lillahi saboda ikhlasi ne ga Allah wa bi tibai kitabi rabbih saboda shi wannan generation ba lamirin ba ya yaudi ila ila rasuli ba generation din jil din ya samu canza wannan huskar tarihi daga daga rayuwa ko ko al'umma kafira al'umma zuwa al'umma musulma mai cin gashin kanta mai ƙarhi mai muruwa sun samu yin haka na da ikhlasihi da wannan sun ka samu haka ikhlasi ga Allah ayi tsintsa ga Allah shi kadai sannan abi alqur'ani da sunna ke gyara al'umma babu gyara sahabbai ba manzo sallallahu san yawa sahabban manzo sallallahu alaihi yaba sahabban sa sai wannan ai ikhlasi ga Allah Allah dai aka ruhi sannan a tsaya ki. Qur'ani shi hijira ilal madinati wara ya koma madina na wahala tai wahala ko kuma bukata aza al'umma ba ka iya ni ɗin wasu al'umma su alhali suna garwaye da waɗanda ba su ba kina daga cikin ka'idar gyara ka haita cikin mabarnata mun ana zama san da wannan mutune mutuno ko hadisin can da wanda ya kashe mutum ɗari inda tara sannan cikar na ɗari ni malamin nan ko masanin ne ce mashi ka fita daga wannan ƙasa fa inna ha ardu su'in mugunyar ƙasa ce to malaman tarihi masu analysis sun ce a ashe na hikima ce ai babu waya Allah ya yi ba tunda ashe suna da za su musulunta mutanen makka ba shekara takwas an za an to an yaƙe su sun shige musulunci ai ana ente mazo suna sai ci gaba da hankure tunda ya rayu shekara goma sha uku ana fafatawa tun sadda yana tallin talshi kaɗai ko ba haka ba tunda shi a farko wanda an ka fara aiko wanga manzanci shi a farko wanda imani da shi sannan abubakar ya shigo sannan eh, khadija radiyallahu anhu anhu ita kuma ta shigo sannan ali ibn abi talib sannan su abdurrahman ibn auf su sa'ad su sa'id sun ka shigo ana yi kadan kadan daga mutum 40 zuwa 100 zuwa 200 zuwa 500 to a irin wannan lokacin kaga ai ba a cewa tsoro ya sa sun ka bari sun shiga gaba ɗaya na fa ba tsoro ya yasa suka bari ba ni yasa suka bari in ji wasu masu analysis a'a don a samu wata kafa daula a samu training din wasu al'umma waɗanda su na tsakarun su samu training ta hanyar ibada su samu training ta hanyar yaƙi su samu duk abin da suka samu saboda ni saboda suna za su fuskanci duniya gaba ɗaya shekara takwas da barin makka ta suka suka yi fatahu makka dududu shekara goma sai zan duk duniya ta wannan lokaci babu al'umma da ta kai ƙarfin wannan al'umma suna waɗanda dududu shekara goma baya suna aka mai suwa ɗai ana bugu ana kora amma bayan shekara goma kacal ga suna ka ka jagorancin duniya kaga wannan akwai wani abu ciki babu wani abu ciki illa tsabagen ikhlasi da biya alqur'ani da sunna 200 wa tabi'ahu وتبعه أصحابه تكديش الميامين البركة ما درجة لأن عندك سونة منا أي وانا أبو كل وقت الدنجة وكذا idin ɗinka zuwa ga wannan matar a larabci ya ja nar huda masu shiryar da mutane zuwa shirya su za ka dibi ina na suke su su habban in ka hangi inda suke to can ta san mata shirya wa bihim sa na shara risalatahu Allah ya watsa manzanci ne wanda ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi wannan haka ne to mu koma madinan mu da aka rayu al madinatul munawwara madina mai haske isha'un lil alam yulata haske na wani katoton gwalabna wanda ya haskaka duniya gaba daya nan ne burbushin abin ya tashi nan ne abin yake dan nan ya haskaka duniya mu saurara ku jiya malai yace Allah sallallahu alaihi wasallam ran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kina fil madinatul munawwara sai ta koma madina ya yastaribu abin zargi abin kaicio abin wayo mu Allah in shi ayyasar la tasriba alaikum kalimar tasrib ko sariba ko yasribu da sa sa mai igu yana nuhin zargi wannan shi ya irin wai hankalin bahaushe mm, hankalin balarabe ba jahili shi ba jahilin balarabe ka musulunci ya samai sai su fara kyau a cikin gwarzona shi yasa sai haka duk sunaye ne sai haka duk sunaye ne sunaye na daga ce laisu sai ce jabaru sai asadu sai usama sai fahad duk waɗannan sunaye ko namun daji ko wani katon duci ko wani bala'i su hanzalatu zu haka za ka ji musulunci ya zo ya gyaggyara sunan wanda musulunci ya iske yana daga cikin wanda sun karanci al'adabul arabi sun san shi shine ni shine duk wanda ɗayan babban gidana a can zamanin jahiliya to ba mai sunan kwarai wani barkatacce ko mahaukacin suna za a yi mai alamar cewa ya haitu dan gidan daraja har suna bai tuttuka game da haka nan na cewa in ka ji suna mai kyau ko ka ji suna kaza kaza to yana yiwa sunan mai wannan sunan kila bai tahe da gwarzantaka ba ko ubani bai tahe da gwarzantaka ba kila fahimci haka nan amma wannan jahiliya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan qur'ani ya hana wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tsayin daka wajen canza waɗannan irin sunaye ga sahalu amma sun yi su ce mutumi haznu ga salamu ko ko sun yi su ce mutum harbu ko ya harbu babu wanda ka taba jin cikin larabawa an ce mai ni an ce mai albardu ko albaridu ko a ce mai alma'u sai dai ka jimi sai dai ka ce a ce alharru ko alhurru ko alharbu ko alhanzalatu ko aljabalu ko al'asadu ko allaisu ko fahadu ko wani abu mai kama da haka ko usamatu duka irin waɗannan to haka sun haka sai suna sa suna sai waɗanda sun ka zo ta bakin manzon sallah sun ya tabbatar da su in manzon sallah sai ya diba ba su da shirka ba su da wata matsala ciki ko da suna yana nuna dabba ko wani abu sai manzon sallah sun ya bashi in ya bashi sai a bashi in kuma ya soke shi ya canza shi sai ya soke kamar yadda ya ba usamatu usamatu sunan zaki na ɗaya daga cikin sunayen zaki zaki ko irin zaki wannan gwauron zaki din nan aka farauta ya taya an shi shi ya usamatu haka a yi a yau farauta sai an shi da sun kayo ya hi karhin su to kaga irin hakan ala kulli halin dai sunan yasrib ya tashi daga yasrib ya koma almadinatul munawwara faqad nazalat ala ardiha tahira a shari'atul islamiyya shari'ar musulunci a bisa ƙasar madina ta sauka shari'a musulunci shari'a irin waɗannan dokoki auratayya cinikayya duk waɗannan shari'o'i mun san ayoyin aqida sun sauka a makka ne su ku ayoyin shari'a sun sauka a madina ne malam yace fatasharraqat fatasharrafat madina ta ɗaukaku daga sharafu daraja na ta darajantu bi tatbiqiha saboda tabbaka shari'a din tabbakawa jumlatan wa tafsila ta gaba ɗaya da ta dalla dalla ɗabbakawa a suna madina ita ce garin farko da ya ɗabbaka addinin musulunci sannan a ɗaiɗaiku ita ce garin da ya tara fiye da kowane gari ya tara mallama addinin musulunci wa sai ta zammi wa hadhihi makaruma wannan daraja ce daraja ce da da, Allah madaukakin sarki yawa Madina la tudaniha wa la tuqaribuha ayyatu madinatin fil alam bata kusance ta ba ta yi kusa da ita ba kowane birni a duniya duk da dai malam ya ce haka fil alam kila da ya riga ya san kasan matsayin makka ko ba haka ba ku tuno karatun mu na zadul ma'adi ya san kasan matsayin makka shi yasa kila bai istisna'i ba amma ana istisna'i a wasu wurare cewa makka za ta yi madina a wasu wurare don karka ruɗe kan wannan wannan tabbatacce na abubuwa ko ayoyi ko nasosi da yawa sun ka tabbatar da haka illa ita ma madina akwai wuraren da ta ɗara a kula sosai ta ɗara makka amma dun ka ɗara wani ga wasu wurare ba shi ne kafi shi ba kila fahimta kana iya finai kila kana da fanni fanni cikin fannona kila kana da fanni biyu ko fannin biyun da ka ɗara shi shi ko yana da goma waɗanda ya ɗara ka a wasu wurare kila fahimci wannan madina tana da wasu darajoji da ta tsara makka a wasu wurare ɗaiɗaiku amma ba shi ne hukunci sai a ce gaba ɗai ta yi hukuncin ƙarshe ba kila fahimci wannan mhm. yana yiwuwa misali ko da misali ga jarabawa a wani madda ko a ce a wani course ka ci A garai ko E misali A ga wannan course shi ko wani ya zo wurin ya ci C garai to an bai ba shi ka nuna cewa ka tsere mai ba don yana yawa da sauran kwasa-kwasan ccdd gare ka shi ko duka a na amma a wannan wurin da kake da a shi b gare ba sani ba ko kun gane wannan to da wannan an ka auna makka da madina makka za ta dan zara ma madina a wasu wurare ko ko a hukunci na ƙarshe amma a ɗaiɗaiku makka za madina za ta tsere makka madina za ta tsere ma makka da cewa nan ne ƙasar da an ka an ka fara gwada shari'a shari'a ta fara aiki ko a yayin da mutanen makka sun ka kida sun ka koro masu yin ta to a madina su sun ka karbe ta kila fahimta a lokacin da manzon sallallahu ya kira makka ana bugu ana baci ana zagi ana kashe ma waɗanda su irin su yasir ko su yasir uh, mahaifin amma ko su sam a kashe su da sauransu madina ita ta gayyaci musuluncin ya zo ta bashi kariya ta ba manzo sallallahu alaihi wasallam kariya a lokacin da aka koro manzo sallallahu alaihi daga madin daga makka madina sun ka karbe kuma nan kabari ne yake kaga daga wannan duk irin waɗannan falala baka samu inda kabarin annabi a yau duniya sananne ne gashi a ce wannan kabarin annabi na daga cikin annaba dun ta ka sani a ce tarihi ittifakan kana iya rantsuwa kabarin annabi na babu inda zaka samu ne duniya in ba madina ba da yanzu an ka shiga gwada kabarin annabi nuhu annabi ibrahimu annabi hudu salihu da sauransu sai dai ka yi ta zaɓi faɗi babu tarihin da zai tabbatar 100% lalle nan ne kabarin wani duk abin da aka faɗi sai dai a yi ta faɗi kila fahimta amma kabarin annabi sallallahu kowa ya san inda yake kaga da wannan madina ta kunshi jikin manzo sallallahu alaihi wasallam cikin ta a yayin da makka babu jikin annabi cikin ta ba sani ba ko mun gane akwai wasu dai falaloli da yawa amma kuma in muka diba ita ko makka a cikin ta akwai ka'aba babu ka'aba a madina a cikin adda zamzam babu zamzam a madina a cikin ta adda safa wal marwati babu shi a madina a cikin ta adda arfa da mena da muzdalifa babu su a madina kaga in ka kuma diba wannan ta nan sai makin ya dara ko ba haka ba a wannan wurin to karshe an ka da jifi karshe sai kaga an samu wasu bambanci ko yau wato Allah ya samu gani wannan kenan وهذه مكرمة لا تدانيها ولا تقاربها أية مدينة في العالم فهي قاسنا أبين مهاجر رسوله نن أو هجر منزوني نن منزو يداو ومي ومظهر دعائه نن أنك بينا دكرا مسلنشي كرا دا أنك كاسي أمدينة نا أنك بينا دشي ومأوى حبيبه نا أم تترى كوما كوما مسويني شي الله مسويني أن محمد صلى الله عليه وسلم نن يداو wa maswa kuma nan ne an mazauni kabarin kenan khatami anbiya'ihi wanda shi a cikamakin annabawa sallallahu alaihi wa alihi wasallam lalle in muka ce a cire makka to babu wani kuma gari wanda ada daraja kamar madina inda an ka cire makka zakarat ummul mu'minin bari yanzu yana son ya faɗa ma darajojin madina abin da yasa saboda hadisai za mu tafi hikansu ko nan na hadisan sun ka nan na hadisan sun ka hito duk inda wanda ya karbi hadisai to nan na ya hito a manyan manyan malaman hadisan da kaji a cikin sahabbai a Madina na sun kaɗu da Muhammadu sallallahu alaihi a Makka babu ma labarin su hasali wasu da yawa yan yara na ba a hesu a Makka ba sai Madina ko da an hahe su suna yan ƙananan ba su iya karɓar hadisi ko kuma musulunta su dududu a Madina sun ka musulunta kamar irin su Abu Huraira kamar irin su Abu Musul Ash'ari duk ya da musulunta amma bai samu ya taho ya zanna wajen manzo sallallahu alaihi wasallam yayi karatu sai da manzo Allah hijira ya zo Madina saboda makka babu wurin karatu hankali tashi hankali ya yawa abu hurairah bai ma ji duriyar kiran ba sai da an ka dawo madina wanda shine mafi yawan mi mafi yawan mai hadisai aisha radiyallahu anha wanda manzo sallallahu alaihi wasallam an ka shi ta tun makka bai tare da ita ba sai madina a madina a duk sauran mata ne banda sauda banda khadija ta riga ta rasu kila fahimci wannan a madina abdullahi ibn abbas an ya girma a madina ya girma hayu ana gab a baro makka an ka hai abdullahi bin zubairi shekarar da an ka hijira an ka shiga madina shekarar an ka haifai kaga take kenan da yan yara na abdullahi bin umar da abdullahi bin amr bin al-as a makka an ka haife su amma sun yi kanana ga zuwa majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan haka in ka diba kenan sai ka gani sai ka ga a madina ita ce matattara yanzu matattara ilimi ta maka ba ta ilimi ba ta asalin wuraren ibada ba ta asali ta ilimi inda ilimi ya fara bulluwa yamma mai duniya sai mu fahimci ya yara rayu waɗannan mutane suke me sun ka rika abin biya har sun ka share da wannan ko kuma a wajen su miya ilimin a wajen su a wajen su miya ilimi shi muka so mu faɗi insha Allah yanzu za mu ambata falalan falalan Madina ka san darajar ta zakarat Aisha ummul mu'minin zakarat ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha uwar mu'minai ita ce Aisha radiyallahu anha wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi akwai wurare da yawa ya hito amma Imam al-Bukhari a cikin inda ya ta maimaita shi ya kakkawo shi wajen wurare hudu ko biyar duka yana biyowa ya rawaito shi daga Isma'il ibn Abi Waisin daga Imam Malik daga Hisham daga Urwa daga Aisha ya roto daga Qutbah ibn Sa'id daga Malik daga Hisham daga Urwa daga Aisha ya rawaito shi daga Yusuf ah, Abdullahi ibn Yusuf at-Tinisi daga Malik daga Shamu daga Urwa daga Aisha ya je ka kawo shi wurare da dama Imam al-Bukhari da wasu waɗanda ba shi ba duk sun kawo shi hadisi na sananne falalan Madina ya kasun ya nuna muna ko ko abin da sa Madina ta samu wannan daraja har ta samu irin waɗannan gaggagaggan malamai mu saurara mu jiya zakarat ummul mu'minina uwan mu'minai Aisha dama duk dai matan manzo sallallahu alaihi wasallam uwaye mu'minina ko wannan haka yake wani ɗan shi ya an uwar uwal mu'mini Aisha uwan mu'mini ce ni wallahi ba uwata ta ba Allah tsaran eh, a zamanin Aisha ba, ba yanzu ba a zamanin Aisha yace wallahi Allah ya tsare ta zan ta zan dan shi ya Allah tsare ta zan uwa ta yi. aka ce aka faɗa ma Aisha ana hasale a ji wani a wani hukunci za ta bashi ko a kashe shi ko mi ce sadaka wallahi yi gaskiya sadaka wallahi gaskiya ya faɗi aini ummul mu'minina nake walastu bi um walastu bi ummil kafirina yayi gaskiya wa rabu da shi ya wallahi gaskiya hmm, ai ummul mu'minina an kace kyale shi eh eh kafirina ba mu'minina ba saka ba wata na Aisha radiyallahu anha annaha ita kamar Allah tace lamma qadima rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da manzo Allah ya gabato al-Madina ta Madina ya shigo Madina wu'ika Abubakar wa bilal abubakar da bilal suka yi zazzabi mai gauni wa'aku shine humma amma humma in ta kai irin mai gaunin nan wanda haka ka kama gane gane ko eh kasa irin ta aka yi kawai sai a ce yayi gamu ko sai a ce al'iskoki na ka da Allah baran baran malaria ta ta yawa kasan malaria ta yawa sai ta sa mutum ya kama bugun gina sai a ce haukace in ka kana hira da likitocin kwari suna ce ma akwai irin haka nan ko nan an haka ta haukace tibran ashe malaria ta ita da mu eh to irin wannan malaria mai gauni a da an ka zo duka da aka yi jira aka zo Madina sun yi ta wannan rashin lafiya sun yi ta wannan rashin lafiya saboda ni saboda weather ta canza ta Madina ba irin ta Makka ba sannan kuma da irin wasu yanayi da kuma ga wahala sannan ga shi an zo talauce ga sauro ga kaza sannan kuma asali madina tana da annoba madina an jarabe ta da ciruta annabi ya mata addu'a ka dauke lahiya lau duk dadin kakaji na madina yanzu to inda lokacin na in ka tafi hawal kaka son ka hito ba son madina shi yasa sun ka bata wannan cancin da yasrib a jahiliya illa dai wannan abu na na tsabagen kishin kasa bai bari sai dai a mutu amma suna nan kasan balarabi na da wannan ko ba haka ba son kai ko ba haka ba shi yasa Madina din tana da wannan zuwan manzo sallallahu alaihi wasallam rahama na ga mutanen Madina dinan wa duniyan addini da duniya amma duk wani dan gewa dan gewai ya zo Madina bai zabe rayuwa Madina sai dan Madina to ta zo Madina sai suka zo Madina yasa kowa ya rashin lahiya kowa sai da ya rashin lahiya sai na kwaran waɗanda irin su Abubakar da Bilal da gaskiyar su kai su ɗaya na suka daddaure da ire-iren su za mu kai wani hadisi nan kurkusa ba ɗaya ba asali ne wani bakamin balarabe na ya zo ya yi imani da annabi ya yi mubaya'a yau ya shiga washe gari ta zazzabi mai zazzabi mai gauni da ƙyar ya ga sahiya tun da sabu ga sama kuyarci annabi walwale min walwale min in koma annabi ya kyale shi ya ce a lalle lalle sai annabi ya kawo hannu ne ya bashi mubaya'a Mu ba nan da ya amsa ta annabi zai bashi azitai annabi sallallahu alaihi wasallam yake to ana cewa mutum ya shiga musulunci kai ka yadda ka ce yanzu kana son ka hissai ana walwal musulunci annabi ya kiya yayye daga annabi ya kiya wa kata ta hata yace to wallahi ya aji musulunci ya bai bai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan innal badnati tanfi bari mu kai hadisin kar in jarewa wannan dai hadisin da muke cikin wu'ika abubakar wa bilal abubakar da bilal suka yi zazzabi matuka qalat aisha kabala tace fa dakhaltu alaihima ni shiga inda suke ni in gaida su dama ai kun san Bilal yaron Abubakar Siddiq na ko ba shi yasta yace asali ba eh yaro ne na da komai ya dauki nauyi da sauransu sai ni shiga inda suke don in gaida shi wannan Imam Bukhari ya kawo shi a cikin aikin haji ya kawo shi a cikin babin wurare da dama daga cikin da ya kawo shi ya kawo shi wani babi shin ya halatta mace ta zo dibin mara lahiya namiji wanda kuma ba zu ta ba sai ce haddasna qutayba ibn sa'id haddasa qala akhbarana malik an an an an urwat an abihi an anna aisha ta kawo wannan gashi ta shiga inda abubakar da bilal bilal kuma ba dan uwanta na ba kenan yana halatta mace ta zo dibin wani wanda dan ba makwacinta ko wani dai wanda ba zo maharaminta ba akan dai huska ta shari'a kila fahimci wannan eh to imam al-bukhari yayi babi akan haka nan fadakhaltu alaihim ni shiga fa qultu sai ce ya abati kaifa tajiduka baba ya biki haka aka cewa ga larabci kaifa tajiduka ya ya ka samu kanka tajidu ta din nan ta ta wanda aka wa magana na ka din nan ta shi wanda aka wa magana na ta'un fi muhalli fa'ili take damirin mudari ina tajidu ciki ne akwai fa'ili cikin tajidu ko ba haka ba fa'ilu taqdiruhu anta shi ko kafu maf'ulun bihina ya ka samu kanka ya ya kake an gane ai sai sai a ce alhamdulillah ko wani mai kama da haka wa ya bilal ta tabibi bilal ta juya inda bilal ta ce bilal kai kaifa tajiduka ya kasta mu kanka to haka sai ta gaishe ta dawo tana ba labari kala ta ce fa kana abubakar abubakar radiyallahu anhu ku saurara ku ji saboda tsabagin wahalan wahalan madina da kuma yadda yan makka suke a madina da yan madina suke a yan makka ha kusan kowa sun gari ne yake kowa a asali wadawi dan makka makka ya ɗauka gari ne dan madina madina ya ɗauka gari ne saboda haka yanzu abubakar ya shigo makka wannan abubakar ya shigo madina wannan tarbiyyar ta su san makka da madina duk gudata ba ta fara zuwa ba yanzu za ta zo a fahimci wannan fakana abubakar abubakar radiyallahu anhu idza akhadhathu al-humma idan zazzabi ya taso mai zazzabi lamirin mace gare ta a larabci idan ta kama shi ya kulu sai ya kama rera wasu bai tattuka yana cewa kullum ni'in musabbahun fi ahlihi wal mautu adana min shiraki alihi yana maimaita wannan baitin wani tsohon baitin da suka maimaitawa ko kuma a ce Abubakar As-Siddiq radiyallahu shi kirkiro shi kullum yace Allah sarki ko wani dan adam musabbahun fi ahlihi yana wayuwar gari ana ganye cikin iyalai nai amma bai sani kalimar musabbahu daga asbahana amma 'ya'n kai mata tad'ifi a kula in ka sa hamza yana cikin da larabci ko hikimar larabci 'ya'n ka ce asbahata da hamza kaifa asbahata ko ka ce asbahatu bi khairin ko wani abu to alheri na aka tambaye ka game da shi an fahimta 'ya'n ka sa shadda shadda gaba'un ba a sa hamza ba sabbahata an gane ba in kana ciyo sai in ce kaifa sabbahata ko ba haka ba eh kai wani jiya kawo kakon ya jikin dai an gane ai in eh, sabbahata ya jikin dai alama ce baka da lahiya amma asbahata alkhairi ne ka tambaki ya an ka waye gari lahiya laudai injin an san babu matsala kila an gane larabcin in yace asbahatu bi alheri zai faɗi in yace sabbahatu bi sharri zai faɗi ban gane ko an gane hehen to sai yace kullum mur'in kowane mutum musabbahu yana wayuwa gari da musiba fi ahali a cikin iyallai ne babu wanda musiba ta tsallake wanga al'ada ta ta duniya ko ba haka ba kowa na da abin da ya sha mai kai wancan na can wancan shi yasa ku tuna hadisin nan na Jabiru manzo sallallahu alaihi in Jabiru ka cewa in manzo sallallahu alaihi zai hudu ba idanuwansa su yi jawuru ko rak ainahu wa ala sautahu wa ala sautuhu sautuhu yaqulu sabbahatun wa masaitum ina jan kutun hadisin eh sabbahatun wa masaitum annabi sallallahu alaihi wasallam muriya ce ta daga idanu su ja'ur in ji jabir ce ka annahu munziru jaishin eh sabbahatun wa masaitum eh an kawo muku harin sahi an kawo muku harin dare amma ba ku yi komai ba kamar sojan da ka cewa haka kila fahimta yana cikin jumlat ala kullu hal abinda muka san mu ce nan kullu mri'in kowane mutum musabbahun mai wayuwa gari da musiba ne fi ahli cikin iyalai ne yana nan dai bai da lahiya ko ya rayu ko ya tashi amma bai sani ba wal mautu mutuwa adana ta hai kusa da shi min shirake na ali daga maɗaukin takalmi ne ashe ga mutuwa ta laɓuɓɓo mai ma'ana abin da ya ce to mu ɗaya wanda akwai kan kamshin mutuwa an ji kamshin mutuwa amma dai Allah ɗaya san mai rigaya irin bahaushe ba haka cewa ba eh an kan wahala an kan jiki irin wanda ka cewa to wane da mu da shi ba babu wanda ya ga Allah ko ba haka ba eh a wanda suka cewa ko to haka kama haka na Abubakar As-Siddiq ka san yace yace to lalle dai akwai rashin lafiya akwai galabaita kuma mutum kan bai san tarai ne ba wa kana bilal abin da shi abubakar ka cewa wa kana bilal to shi bilal in haka ta taso mai saboda bai kai karhin irin abubakar siddiqu ba ta wajen imani da wajen dauriya shi fata ya kai na ma zai kuma makka shi fata ya kai na ma zai kuma makka eh kama ka faɗa ka kaɗa kanka can wata rayuwa wadda ka ji da sai a kama tuna ungwakku ka ce kai Allah ka ji wani sanda muna ungon mu kaza kaza kaza kaza ka tuna kayan daɗi to haka na yanzu bilal shi duk wahalar da yake sha makka ana bugu ana shuri ana aza mai duci to yanzu wai hata ya kai ma ina ma dai can an koma gashi abin da ka cewa wa kana bilal bilal idza aqala anhu idan rashin la ta dage mai yarfa'u aqiratu zai daga sauti ne na makogwaro ya kule rinka waka alalai ta shiri hal abitan na lailatan biwadan wa hauli idkhirun wa jalilu wa hal ar wa hal aridan wa hal aridan yawman miyaha majannatin wa hal yabdu walli shamatun wa tasilu haka yake waka yace ala la ta shiri wayo kai tona wayo ni Allah kama da mata ka ce yace wayo shi Allah ala la ta shiri wayo ni Allah hal abitan nan lailatan ko ko ko Allah na sa da in samu in dan kwana ko da dan dare guda biwadin a wani rafi rahimar kai ka ruhi rabbi inni askantu min zurriyyati biwadin غير ذي زرع عند بيتك ko biwadin a wani rahi. wanda yake wa hauli alhali na izkhirun wa dalilu daga kyasuwa sai a mi akan wannan hakin bai baya hmm aure hmm to cici a sai ya bushe izkhirun shi an mai karhi din nan wanda aka bai baya da shi eh kyaure a ah, ba kyaure ba aure yawwa gamman da ka so in jiya na manta izkhirul aure jalilu gamba yace ko ina samu in koma inda dai na ganin tsaure da gamba kuma koma ba kawai ne ya gwammace da wagga birni birni din ga ko ba haka ba ina ma za a ce Allah ya gwada mai ko da dan kwana guda makka kun san gari na wanda yake a wancan lokacin kawai na kauyen yau ko biwadin gari tun asalin azashi ehin to ko Allah na sa in koma wancan ƴan unguwar tamu wa hal aridan ko Allah na tassan wata rana in tuzga daga wara da yariduna sai a ce aridu in kana son ka ce kai aridu kai na tuzga walamma warada ma amada yana. warada ka zo ga ruwa aridu kai to nunu din nan nunu tawkidi ta amma al khafifa al khafifa aridan kamar yadda imratul aziz ka ce kalla la illam yaf'al ma amuruhu la yusjunanna bi nunu tawkid asqila wala yakunan ko babu tadrifi ita ko nunu nunu tawkid al khafifa wala yakunan min as sai ce wa hal aridan ko zan tuzga yawman wata rana miyaha majannatin ruwan majanna majanna wurina kasuwa na masu karatun adabi sun san suku ukaza suku majanna inda a nabigatu zubiyani ka zanna aza mai tanti ana zuwa ana rera waka ya ce kai ka iya kai baka iya ba ko eh, suku mujanna majanna bi fatil mimi majanna aka cewa to ko Allah zai gwada min in zo majanna wa hal yabdu walli shamatun wa dafilu ko ina samun ganin dutsen shama ko ina samun ganin dutsen dafilu jabalani shamatun dafilu jabalani fi makkata eh ko Allah na sa in kai ko mutuwar teta ta taho ne mutuwar za shi na ta koke ga haka ni haka bilalu ka cewa ko mun saura kuma haka dazu Abubakar ah, As-Siddiq radiyallahu haka ya ce ko zuwa Aisha ya faɗa kunnuwanta kala Aisha to Aisha ta ce faji'tu Rasulullahi sai ni zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartu ni bashi labarin ci ya Rasulullah abu yayi tsauri yanzu fa sun fara gurin dai daga wanda ka ganin cewa dai mutuwa zai yi sai wanda ha ganin cewa ko Allah yana sa ya sa ya tashi in ya warke koma inda ya hito to fa abu ya fara gauni ya manzon Allah in ba a yi wani abu ana samun matsala fa qala sai annabi addu'a to don wannan addu'a muka so muhimmancin makka shi ya kawo asalin hadisin afa muhimmancin madina jazakumullah muhimmancin madina shi sa mala ya kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allahumma habbib ilayna almadinata Allah ka sanya mana son madina duk wanda ya hijira annabi ya roku Allah ka sa mai son Madina shi yasa da radda manzon Allah ya wannan addu'a babu wanda ka shiga Makka sai ya ji kamar bisa kaya yake Makka babu wanda ka koma inda ya hito garin su da ya baro sai ya ji kamar bisa kaya yake kai wannan abin ya same su hatta da bayan an yi fatahu Makka ta garin musulunci har annabi ya ce la hijrata ba'da al-fatahi yanzu wanda an makka ya zama ne ba sai ya taho ba tunda an ci makka garin musulmi ko to hadda wannan amman da sa'ad ibn abi qasim yayi rashin lahiya a makka a hajjatul wada'i wanda kuma hajjatul wada'i mun san ya biyo bayan an wa makka sai da yayi kuka yayi ta kuka yana da shi ya rasulullahi an sa matsala yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam mutuwa zan yi a makka duk sahabbai duk yan uwana abokaina kowa ya hijira an koma Madina daga mai mutuwa Madina sai mai hita ya yaƙi ta wajen shahada a kaccan ya mutu ya yi shahada amma ni ya rasulullah in koma dawowa kuma in samu in mutu makka sai ga kamar hijira ta walwale sai ga kamar akwai matsala manzo sallallahu alaihi wasallam dan lallasai yace ya sa'adu ai ba za a barka ba ko ba haka ba kai wani aiki face Allah ya baka lada cikin aikin nan har a ta da ɗan abin da za ka ɗiba ka sa cikin ba cikin matakka ko ba haka ba ishara aiza ba za a baka ba hakka yi wani aiki face Allah ya baka lada a aikin hatta abin da za ka ɗiba ka sa cikin bakin matakka wanda ka magana mutuwa an ce a bashi ishara ta na ba mutuwar ta zai yi ba yace kuma la'alla ma a bakka fayanta fi abika kawamun wa yadurru bika akharuna eh to haka dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ishara har lokacin ya kokarin rabe dukiya kai mun san dai hadisin ya ce bai da wata diya guda gare shi ana ba ya rasulullah ka bani dama in kasa dukiya ta kashi biyu kashi uku he yi sadaka da biyu in ban mata guda ya ce a ah. ya ce ya rasulullah bari in kasa rabi daidai in ba ta rabi in yi sadaka da rabi ya ce a ah. ya ce to in kasa uku in ba ta biyun sai in yi sadaka da guda ya ce sulus a sulusu kasir innaka anta zara warasataka aghniya khairul laka min an tazarahum alatan yatakaffafuna an-nasa ya gudawa amma yace warasataka jam'i to haka an kai kun bai mutum ba yawa ya gari har kai zamanin su yana cikin na ƙarshe daga cikin khulafa al-asharatul bashara bil janna din nan suna cikin na ƙarshen su ga rasuwa duk asharatul bashara bil janna din sai da sun ka riga shi rasuwa dun ya rasu shekara ta hamsin bayan hijira sai da ya kara shekara arba'in sama bisa ga magana kuma sai da ya kara ɗa shidda plus wanda ya ce akwai sun zan bakwai sai da ya bakwai dukansu maza da ƴan gudan nan da ya ambata kaga da ya musu ya da raba duke na ai da musu asara ko da musu asara ala kulli hal abin da kisa ni ka wannan kowa ya kyamaci makka a lokacin saboda ni saboda addu'a manzon sallallahu alaihi wasallam suka so madina he da kowa kowane gari اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد الله كسنيا من سوم مدينة كما يدمك سوم مكة كما فيه كما فيه سنمي وصححها الله ككاو لاهية في المدينة كبات لاهية وبارك لنا في صاعها ومدها كسامة البركة قسائنت دمودنتا albarka abinci kenan abinci ya zan arha kuma har yanzu haka ake ka kwashi abinci ka tahi makka ya hi arha da inda ka sau shi ta inda ka a kasan ku kana sau inda ya hi arha don ka kai inda ada tsada ka ci riba ko to ka wani ya tahi in zai sauwa kauye zai sau haci ko ko wani abinci daga wani gari kuna tare kakka saye can bari sai ya kai madina ka saye ka samun sauki ya saye da kai ya ɗauka ya kai madina ka saye can ka sauki kuma ya ci riba wani abu zabban mamaki waje zaɗe ta ya ci riba don babu wanda ya kai kaya madina ka ji yayi kukan haɗuwa sannan kuma in ka same su ana in dai ba irin sadda aka zuwa irin ana haya gaga ana ta cada daki ba misali wannan daban amma dai za ka samu abinci a madina mai arha sa'iha hawa muddiha sannan ni rashin lahadi da aka yi ko da mun ce garin madina garin annobana. annabi sallallahu alaihi ce, yace wan qul hummaha Allah ka cire humma ka cire zazzabinta ko cutatta faja'alha ka kada wannan cutar bil juhufa a juhufa Allah kada cutar na a juhufa juhufa dai wa wanda ka sani miqatu ina miqatun ahli shami wa misra wal maghrib ko abin da yasa kakkani tsoro game da wannan ko ba haka ba a ce ni katin garin kuna zamanin nan suwa a wurin shi yanzu kamata ka fahimta sai ka koma ga tarihi nan nan yahuda sun kai cincirin jin nan sun ka taru jiran wa jiran annabin karshe jiran annabin karshe suna jin wada sun ka ga wada suka karanci abubuwan geographically waɗannan eriyoyin na za a yi shi don akwai sifofi wadda suka karanta a taura da injila irin siffofin inda za a yi shi sun yi yaƙinin zai bayyana a Jehova. a yayin da wasu na da fatat madina zai za a yi shi amma bai ɗarso musu a makka za a yi shi ba kwata-kwata shi yasa abin ya ba su matuƙar mamaki a makka za a haɗu ba su taɓa ɗarsuwa ba illa dai sai waɗanda suna da kila wani ƙarin ilimi ga haka nan na cewa sun gano kamar da zamu karanta a zadul ma'adi na cewa sun gano nan hasken ya bayyana amma hasken tahowa yayi a ina to nan rigimar take a ina nan rigimar take duk da ibnu taymiya ya ce suna da sanin makkana yace yana cikin tadalisin su da sun kai dun sun dun a bible an ambata cewa za a yi shi a farana ya rayu a nan yayi kaso mafi yawa a nan farana sannan kana ya koma garin da jannai ce kuma a in ka diba farana a duk sun duniya in ka duba za su ce makka kenan ashe ko da basu ambace da sunanta makka ba to a da sunanta ne akwai wani suna da aka yi mata wancan a kullu halin ba nan wannan babe muke ba zalul ma'ad zai muna fayyace game da wannan to sai sun ka tattaru a jufa su yahudawa a jufa sun ka tattaru to manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce Allah ka kada musu annobaccen a yahudawa a kada ba a bagire ba tun bagire bai da lahi sai abinda an kai wuri ne kila fahimci wannan ka'idar ta koma fatul bari karkashin wannan hadisi zaka ga maganganun da shi ibnu hajar al-asqalani ya ga wurin to ala kulli halin wannan addu'a shi yasa madina ta zama wani abu na daban ko mu koma ci gaba wa qatala ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jabal uhud wata rana manzo sallallahu sallan yana tafiya sai ga dutsen uhud ya bullo musu sun kawo dabda da dutsen uhud fa qala sai manzo Allah ce hadha jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu wannan duci na muna so ne yana son mu jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu allahumma sai annabi ce gode ya ubangiji inna ibrahima hakika annabi ibrahima harrama makkata ya mai da makka hurumi wa ana uharrimu uharrimu ma baina labataiha to ya Allah ni ma ina roƙo a maidanin hurumi tsakanin manyan manyan dutsunan ga guda biyu na gabas da na yamma Allah ka maida min su hurumi wurin da ba a zubar da jini wurin da ba a kaza wurin da ba a kaza kamar yadda annabi ibrahim ya wa makka madina ta samu daraja ko wada ali ahliha annabi yayi addu'a ga mutanen madina qa'ilan yace allahumma barik lahum fi mikyalihim Allah ka sa musu albarka ga zakka su kwano wansu wa barik lahum fi sa'ihim Allah ka sa musu albarka ga sa'in su wa, muddihin da mudin su wa qala to ga hadisin da an bata dazu wanda baka balarabin ne yake ya rasulullah an shi mu baya ka da nima an shi a dukka annabi yake an sa yayi yake an sa sai warkata ya tahiya sai annabi ya ce innal madinata kun ga madina kalikiri kamar zuga zugina kamar kwarar wuta ce kir tanfi tanfi khabasaha tana kore tsatsa kamar yadda ka san ya sa karhe cikin wuta an kone an kone ka doko guduma karhe ka bugai sai tsatsan nan ta hanware ko to haka Madina take zahi da waya za a ɗanɗana mutanen wurin duk ƴan baya sai su gudu saboda haka da damu don ya hita takku ji bakin ciki tanfi madina tanfi madina kalkiri kamar zuga zigina na wuta na mai kira tanfi tana kore khabasa dattin karhe wayan sa'u ko ɗibuha an karanta ko dayibuha an karanta tsalkakakken ta nata shi ko ya ƙara haske fafas fafas ya ƙara haske in ka zanna ciki ka ƙara haske in ka haita ka ta tahiya ba bukatar ka madina kenan wa qala ja'far ibn muhammad al-madani wannan ba ja'far as-sadiq ba eh shi ma Ja'far haka suna ne ko na ke ko eh wa qad futiha fil mada'in an bude birane yufi da takubba in ji malam wannan magana malam ba cikin hadisin take ba yace duk garuruwa gari kaza gari kaza gari kaza da da makamai an ka buda su amma wa futihatil madinatu bil qur'ani da qur'ani an ka an ka an ka buda madina babu waɗanda an kahan kashe a madina dole sun kashe su sun ka kama sulaluwa cikin dare suna haɗuwa da manzo sallallahu sallam a cikin dare a makka su karɓi musulunci ko ba haka aka yi ba su koma lokacin da manzo sallallahu sallam su ya haɗu da su sun zo hajji fa na jahiliya sun zo ziyarta ɗaki ba su da ma masaniya wai wani abu abu manzo annabi sallallahu sai yana bibiyar saurin ibadar su tasu ta jahiliya suna zuwa har har harmina in sun ka kwana mai nagari ya waye ba su isa arfa don arfa ta haita harami su ce ba su isa duk wani ba ƙureshe bai isa sai 'yan ƙauyawa waɗanda sun ka da ƙauye irin yan madina yan suka wucewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana bibiyar sura wata rana cikin dare sai yake kidin za wani ayayi ya kaisa da su yace kuna iya taimaka ta yi da sakon Allah kai wane ne ni annabi na annabi ni annabi yace sai Allah wai ni annabi ma sai sun tambaya ni annabi yace Allah ya aiko ni da ni ya aiko ka da shari'a ni astaka mako in mun kaji ka mu a tsadance a tsadance mu yi tsada mu taimaka ma yace to ni ni ko ku bi ni na muku alƙawarin aljanna ka yadda na yadda aljanna aljanna aljanna aljanna sun ka ce mun yadda shi ya ko wani wanda ya shiga musulunci a zuciya guda kuma ya shiga musulunci da kuɗin da da jinga kuma jinga ta kwarai ɗan madina na wani dukiyar duniya ka bashi shawa wani gidan duniya ka bashi shawa shi ɗan madina kai tsaye sai a ƙadance ni za a yi mai an ka ce lahira aljanna saboda haka shi aljanna don aljanna duk ya shiga shi yasa lokacin da an kai fatahu makka annabi sallallahu alaihi wasallam a yayi ramodin nan irin ya ba wani raƙumi ɗari ya ba wani hamsin ya ba wani ɗari biyu irin zubu duk gashi nan ya hana ma 'yan madina sun ka koma can suna ɗan wasu surutai surutai saƙon ya kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda sahabin ka faɗe shi ba mu sani ba shin wani na daga cikin mu yadda ya kai mai kwarmato ko ko wani abu na ya sauka daga sama'u shi ba mu sani kawai ɗaya jin mun kai dai annabi kawai ya kira mu ya yi musu wannan huɗuba huɗuba mai gauni ya yi musu hudu ba mai gauni ya ce ya ku mutanen madina ban same ku batattu ba Allah ya shirya ku saboda ni ban same ku talakawa ba Allah ya wadata ku saboda ni ban same ku kaskantattu ba Allah ya ɗaukaka ku yanzu kowa na sha ku saboda ni ku ba ni amsa suka yi shiru ce ku ba ni amsa za ku iya ban amsa suka ce a ina wa ka gitta ma Allah da manzo yace inda kuna so bari faɗa muku amsa za ku bani ku ce min ashe ƴan uwanka ba su koro ka wanka taimake ka ashe ba kana korare ba mun ka baka wurin zama ashe lokacin da ka tomo da baka tare da kowa amma yanzu duniya na biyar ka saboda mu ku ce min haka ne wallahi in kuka ce min haka kun faɗi gaskiya ku ce min haka ɗan mutum ɗaya sun ka kai can su suka wa annabi annabi wani abu duk wanda ya bi annabi duniya baiwa annabi komi ba kyauta bi annabi shi ya samu ɗan madina sun ka ba da rayuwarsu shi ya samu muka ba ko lokacin da za a yi da khandak da badar da duk waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya taya musu duk gaba ɗaya to sai manzo sallallahu alaihi cikin waccan hudu ba wadda nika ambata sai manzo sallallahu alaihi wasallam ce to mi an ruwanku da duniya ku da ku yi min baya akan aljanna shi ashe ba ku yadda duk waɗanda sun ka zo yakin ga su koma da tumaki da awakai da dabbobi ku ku koma da annabi ku koma da annabi a cikin gidajen ku su ko su koma da awaki da tumaki ku kwatanta tsakanin tunkiya da annabi yace sai ga mu muna kukan daɗi kukan daɗi muna rungume juna sannan muka fahimci manzo sallah sallah ashe ba makka zai zama madina zai koma don har sun fara ganin cewa tunda an kai fatawa makka kila gida zai dawo to ala kulli halin dai daraja yan madina kenan annabi sallallahu alaihi wasallam inji malam yace haka ya faru madina da qur'ani an ka buɗa ta wa qala ja'far ibn muhammad ja'far ibn muhammad wannan dalibin malik na ba ja'far as-sadiq ba ja'far as-sadiq wancan ne shi da ka danganta maka shi mun san halus na shi wannan malami imam malik na ba dalibi ba shi ko wanga ja'far ibn muhammad al-madani dalibin imam malik a fahimci bambanci yace qila ma li malik an ce ma imam malik ikhtarta maqamaka bil madinati amma da fami ka so ka zo ka zo birni kana gehen gari ta inda ya daɗi a free air lahiya lau komi zami amma ka shigo cikin tsakiyar gari cikin madina za mu ambata muka kai tare imam malik aqiq yake aqiq nesa ga gari na nesa ga madina na can aka heshi shi a ubanin madina yake daga baya koma can a wajen gari to shi an ka imam malik yana girma yana girma da ɗan girma sai fara ya shigo madina karatu da nan ya karance sannan kuma da nan ya zanna cikin madina shi kenan ya ya ya dauki gida a cikin madina ya zanna a ciki tun yana kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har duniya ta san da shi nan cikin madina wannan yana yi mai magana maganar aka yi mai kama ana zargi ne ko ana ganin laihi ne kamar yana gudun wahala ƙauye yana gudun talaucin ƙauye ya zo birni eh don ya sha ƙajjan miya da wani abu ko ba haka ba ya baro ƙauye ga ƙauye ya daɗi ya suka ce wata raktar rifa kabban ƙauye wal khizma da wurin noma khiz wurin noma ka zo gari babu noma babu shirahaki sai mu da amsar da ya basu su qala sai ce a wa kai fala a ya ba zan saɓi madina ba wa ma bil madinati dariqun a madina babu wata hanya illa salaka alaiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam face annabi ya taka kawace ciki cikin garin madina duk inda ka taka annabi ya taka wurin nan ka taka inda annabi ya taka sallallahu alaihi wa sallam wa jibril alaihi salam jibril eh, malaika jibrilu yanzilu alaihi min inda rabbil alamin kuma jibril na sauko mai a cikin garin madina jibi na saukowa daga wajen ubangijin halittu fi akalla min sa'atin ba a minti sittin sai ya sauko kasa ga sa'a yanzu yanzu jibril ya zo ya tafi a jima yanzu ai kuma da wani saƙo ya zai dawo a jima kaɗan inda ne ka kai komo ka ce ya ban zaɓen wurin wurin zama darajar annabi ya zanna a madina darajar kwaɗa ni inda mala'iki ka mayawayin ne ɗaya rana in ba madina ba to san haka ce wa'in kuma ƙauye can ƙauye kuma kauye duk malaman madina sun samu wannan martaba tun daga sahabbai su abubakar siddiq umar bin khattab sauransu har cikin sahabbai su sa'id bin musayyib da sauran eh, tabi'in ne kasance sa'id bin musayyib da sauransu su al-qasim su muhammad bin al-qasim har zuwa su imam malik da sauransu sun samu irin wannan martaba malik in zai bada karatu inda annabi ka zama ya bada karatu ne ka zama to wace irin gata ta kai haka sai ya kwatanta in ya zai dibi littahi inda annabi sallallahu alaihi wasallam an kace ya bada hadisin ga a cikin masallaci ne ina na bada shi daidai wuri kaza nan zai zo ya zanna daidai wurin ya bada shi dun me yace saboda manzon Allah dun koyi da annabi saboda ka ai Madina kaga ba tsere mata fahiya darul hijra ita agarin hijra wa darus sunna ita agarin sunna nan sunna ta tashi wa fiha qabrun nabi sallallahu alaihi wasallam qabrin annabi nan cikin ta yake wa fiha rawdatun min riyadil janna nan dama aljanna take ma baina ma baina baiti wa minbari eh rawdatun min riyadil janna tsakanin daki na dakin Aisha tsakanin dakin Aisha da minbarin manzo sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce rawdatun min riyadil janna ba kabri ba eh baiti wa membari ko mhm. to a lokacin bai rasu ba kaga bai ta kabri ko ba ta kabri bai ta kabri tunda bai rasu ba da rai ne ka magana eh ko bai san inda zai rasu ba ko wa mata dari nafsun ya ayi aran ta mutu wannan shine aqida annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma bai san inda zai rasu ba saboda haka bai ta ma bai na wannan yana zuwa kila yan dariƙa sun ka shigo da hadisin ko kuma wanda bai san larabcin bai san hadisin ba sai an yanzu haka kaji ne ma baina ba baina kabri wa, wa minbari kabri haka ji babu shi kabri baitina mhm. wa fiha ratu min riyadil janna wa fiha minbaruhu a minbarin manzo Allah nan yake wa mihrabuhu farfajiyar da manzo sallallahu alaihi wasallam a masallaci kan labara karatu a Madina take walaysa hadha fi ayi buqatin ukhra fil alam babu irin wanga bajiri a duk duniya in ba Madina ba wal majlis munawwara madina mai haske shi awwalu ake shahida tatbiq al ahkam al shar'iyya shi a farkon bagirin da ya shedi dabba kashariyoyin musulunci ala fati shu'un al haya dukkan rayuwa ta duniya gaba daya sawa'un kana yata'allaqu bil ibadati am al mu'amalati am am bil akhlaq wal adabi abin da ya rato da ibada da ibada na ko mu'amala ko akhlaqu ko kuma adabu bari mu sa faragar ɗin kaɗan ayi hakuri a gurguje mashahiru sahabati fil madinati ko mi ta karanta shi to bari bashin nan sai mu tashi almajin taru sunnati wa markaz sunni karanta mashahiru din nan sai mu bashi kina son ka karanta ko wani go to bari mu tsaya insha Allah subhanaka allahumma bihamdika asharu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik an rubuta tambayoyi amma lokaci ya sai wani gida sun za su buge shi su gyara su yi a pharmacy ko su yi wani dai ɗakin shan magani a ko fisa bila ko ko dai na dai a sauki cikin harka ahalus sunna wal jama'a da sauransu sai aka samu jarabawa gobara ta tashi cikin abin a ciwo an yi ta gobara a kashe ta koma tashi a kashe har sau takwas yawa tana ta yi to wannan sai wannan ya bugo ya ce min daga Kano yake yana sauraren ta takila hanyar kafafen social abin nan ya ce shi na yaka roƙon ƴan uwa su yi masa addu'a Allah ya kawo masa saukin wani al'amari wannan ba wani abu na ba illa jarabawa yawa sannan ya ce a bashi shawara to yana jin shawaran za a bashi wannan ba su basuwa ga lasifika ko ba haka ba sai dai kila in ya samu dama shi malam Mustafa ya faɗa masa ɗin ya kira insha Allah ta'ala sannan akwai wani dan uwa shi ma Ibrahim Mana ya samu hadari ko na mashin ya samu ko na mota ta buge shi yana bisa mashin ko Allah shi bashi lahiya shi ma yana bisa mashin mota ta buge shi yana daga cikin masu halarta karatattuka to ana bara ga yan wasu shi da addu'a Allah shi bashi lafiya kuma Allah ya tsare dukan musulmi Allah shi ga waɗanda ba su lafiya asibitota da gidaje ubangiji Allah ba su lafiya wasu masu matsaloli duka Allah ka yaye musu wani ya sha rubutuwa na cewa mahaifinsa baya da lafiya kusan na lura ko wani karatu yana ko dai shi na kai ta maimaitawa ko kuma dai wasu na daban-daban dai kullum ina ganin yana rubuta cewa awa mahaifinsa addu'a baya da lafiya ubangiji Allah shi ba shi lafiya wani shi ma yana ce miya da lalura ta haraka matsalolin da rayuwa to ubangiji Allah kawo masa sauki ajin shi kenan ko mala akwai wani abu akwai wani abu alaji kawo to shi kenan bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik